بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلف رحمه الله فصل وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجو إليها فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه والخائف يفر من المخوف لينال المحبوب قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيكم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية وقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ورحمتك اسم جامع لكل خير وعذابه اسم جامع لكل شر ودار الرحمة الخالصة هي الجنة ودار العذاب الخالص هي النار وأما الدنيا فدار امتزاج فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم وأعلاف النذر إلى وجه الله كما في كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاه شيئا أحب إليه من النظر إليه وهو الزيادة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 wa وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ya ikwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a garin katsina a wannan yammaci na ranar talata kuma daren laraba 29 ga watan 11 ko 30 ne ga watan sha ɗaya wato ga watan dulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin kuma shi ya zo daidai da sha bakwai ga watan sha ɗaya shi ma hijira miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi na mako mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd alhalim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi al-mutawaffa sanata 28 wa 700 wannan kuma shine darasin na 50 sannan kuma a jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci wannan shine na 94 za mu tashi kan fasali inda ما yace faslun فصل وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه والخائف يفر من المخوف لينال المحبوب malam yana nan yana dai magana akan almahabba san Allah wanda yake ita ce ginshiki na dukkan wani aiki da mutum zai yi na dukkan wata da'a da mutum zai yi biyayyar da zai yi wa Allah ginshikin ta shine san Allah san Allah shi yake tuko ka kai aikin da'a shi yake sa maka linzami ka fasa aikin sabon Allah lokacin da mutum zai saba wa Allah to a wannan lokacin tuna wato wanda yake so ya bace ne daga kwakwalwarsa daga zuciyarsa sai ya saba masa shi yasa lokacin da zai tuna sai ya tuba idan har mai imani ne na lazina taqaw idza massahum fa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun to ba zai saba wa Allah ba sai lokacin da ya manta da cewa Allah ne abin san shi da zarar yayi wannan mantuwa a dalilin shaytan shaytan ya kinsa masa wannan mantuwa to zai fada cikin saban Allah da zarar kuma ya tuna cewa ya saba wa masoyinsa to zai koma ga Allah don haka dukkan wani fafutuka da dan adam zai yi mumini zai yi a doron kasa to almahabba wato san Allah shine injin da yake motsa shi har ya yi wa Allah da'a ya nemi yardar Allah ibnu tabiya ya ce to dukkan wani abin da zaka so ya zama na alakar san wannan abin tana da alaka da san Allah shi yasa duk abin da muke so muna san shi ne saboda san nan nashi ya samo asali ne daga san Allah muna san annabawa saboda Allah ya ce mu so su don haka muna san su saboda abin da muke so ko wanda muke so ya ce mu so su muna san salihai saboda Allah ne ya ce mu so su don haka muna san su saboda wanda muke so ya ce mu so su haka nan gurare masu tsarki masu daraja muna son waɗannan guraren muna so mu ga mun je waɗannan guraren ba dan wani abu ba saboda wanda muke so yana son waɗannan guraren haka nan muna son wasu ayyuka kamar ayyukan da'a ayyukan ibada muna son su saboda Allah da muke so yana son waɗannan ayyukan to haka nan abin da duk kake ki kana ki shi ne wato mumini yana kin duk abin da yake ki saboda Allah ya ce a ki abin wato saboda san abin ya ci karo da san Allah san abin ya ci karo da san wanda kake so ya ci karo da abin da wanda kake so yake so saboda haka za mu ki kafirci saboda Allah baya so ya ci karo da abin da Allah maɗaukakin sarki yake so Allah imani yake so tauhidi yake so da haka ba za mu so kafirci ba matukar muna mu'mini ba za mu so shirka ba saboda ya ci karo da abin da wanda muke so da abinda wanda muke so yake so haka nan za mu ki makiya Allah saboda san su ya ci karo da san wanda muke so kuma saboda ayyukan da suke yi ya ci karo da ayyukan da wanda muke so yake so saboda haka kaga ko menene dan adam yake yi mumini to yana da komawa yana da alaka da san Allah shi yasa ana ibnu taymiya ya dauko magana ar-raja'u wal khawf wato kyakkyawan fata kyakkyawan tsammani kyakkyawan sa rai game da abin da yake gurin Allah na ni'ima na aljanna na tsira daga azaba da kuma tsoro da yake zuciyar bawa tsoro na Allah tsoro na azabarsa ce waɗannan abubuwa guda biyu duk da an ce su ne fuka-fukai waɗanda suke ɗauke da dukkan wani mumini alkhawfu war raja'u ko al-raja'u wal khawfu kai kyakkyawan fata kyakkyawan sa tsammani kyakkyawan sa rai game da abinda ubangijin ka ya sanada na ni'ima wannan shi ake cewa ar-raja'u al ka ji tsoron abinda ubangiji ya da na azaba na ukuba ga duk waɗanda suka saba masa waɗannan abubuwa guda biyu ar-raja'u wal khawfu ne fiffiken da suke ɗauke da dukkan mumini idan aka samu ɗaya ba a samu ɗaya ba to ba inda mumini zai je wato kamar a samu a wani tsuntsu ne wanda fiffikensa ɗaya ya karye ko ya cire gaba ɗaya kaga maganar tashi dai babu ita to haka ar-raja'u wal khawf yake dole sai an hada su su suke dauke da mumi to su waɗannan ar-raja'u wal khawf din su kansu ibnu taymiya yace suna komawa ne ga ita dai al-muhabba din wato ita dai wannan al-muhabba din ta kunshe su yace wa idza kanat al-mahabbatu asla kulli amalin dini idan har san Allah shine tushen dukkan wani aiki na addini malam yace fal khawf war raja'u wa ghayruhuma yastalzimu al mahabbata wa yarji'u ilaiha to tsoron Allah da fatan abin da yake wajen sa na ni'ima da ire-iren waɗannan kamar su tawakkali kamar yaqini kamar yarda waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke yastalzimu al mahabba wato ya kunshi yana zumtar Allah wato ya kunshi son Allah a cikinsa wa yarji'u ilaiha yana komawa zuwa ga san Allah saboda mai ibnu taymiya yace tsoro da fata suna komawa zuwa ga san Allah yace fa innar rajiya fami'a inna ma yatma'u fi ma yuhibbuhu domin mai fata mai kwadayi a gurin Allah ai yana kwadayin abinda Allah yake so ne to yana kwadayin samun abinda Allah yake so shine aljanna shine aikin lada la fi ma yubghiduhu ba abin da yake ki ba haka nan yana kwaɗayin ya samu shi ma abin da yake so ba abin da shi ma yake ki ba wal kha'ifa min al wal kha'ifa yafirru min al makhuf shi ma wanda yake mai tsoro ai yana gujewa abin ban tsoro ne ko abin ba da tsoro li yanal al mahbub dan ya samu abin da yake so kaga dai duk al'amarin ya koma zuwa ga so zuwa ga soyayya saboda soyayya ta kunshi kyakkyawan fata ta kunshi kuma tsoro daga abin da ake gudu abin da ake jin tsoronsa Allah ta'ala yake cewa ula'ikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmata wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahdura ubangiji yace ula'ika waɗannan alladina yad'una waɗanda suke bautawa suna kiransu suna neman wani abu a gurinsu suna neman kamun kafa a gurinsu suna kiran annabawa suna neman kamun kafa a gurin annabawa suna bauta musu ba Allah ba kamar yadda kirista suke bautawa Isa almasih alaihi salam ko kuma waɗanda suke bautawa mala'iku wato suke bautawa mala'iku kamar larabawa da suke bautawa gumaka suna cewa waɗannan gumaka surori ne wato hotuna ne na mala'iku mala'iku kuma 'ya'yan Allah ne don haka muna bauta musu ne don su kusantar da mu ga Allah ko waɗanda suka riƙe wani abu ba Allah ba suna ganin cewa shi ne zai matsa zai matsar da su kusa zuwa ga Allah suna mantawa da Allah suna bashi haƙƙin Allah Allah ya ce ulaika alladhina yad'una waɗannan da kuke bautawa din su mala'ikun ko su annabawan ko su salihan waɗannan ɗin da kuke bautawa yabtahuna ila rabbihim alwasila su ma tsani suke nema a wajen ubangijinsu wato su ma ta hanyar ayyukan da'a ayyukan ibada suke samun kusanci zuwa ga ubangijinsu don haka tsanin da suka bi suka kusanci ubangijinsu kuma ku zo waɗannan tsadukan mana ku kama irin wannan tsanin ya ayyuha allazina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wasila din nan malaman tafsiri duka na magabata suka ce abinda ake nufi da'a imani ga Allah da da'a da shi ku nemi tsanin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah wato ku kusanci Allah ta ayyukan da'a وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل kaga ashe ana kusantar Allah ne da ayyukan da'a ba kafar wani zaka kama ba to in ka kama kafar wani shi kafar wa ya kama shi ma ayyukan da Allah yake so ya kama to kai ma ka kama wannan shine kamun kafar da zai matsa kusa da Allah shi da Allah ce su ma waɗannan ayyukan da'a suka rike shi yasa suka samu kusanci zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu da ku da zuwa yafi kusanci wanda ya rike wannan wasila shi yafi kusanci wa yarjuna rahmatahu Allah ce su ma suna fatan samun ramar Allah suna bauta wa Allah suna ayyukan da'a suna barin ayyuka miyagu domin suna fatan samun rahmar Allah wa yakhafuna azaba suna kuma tsoron azabar Allah ashe kaga sun hada alkhawf war raja suna fata suna kuma jin tsoro Allah ce inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka wani abu ne wanda ake abun gujewa abun jin tsoro wa qala ta'ala haka nan Allah ce innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi hijira suka yi jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah Allah ce waɗannan yarjuna rahmatallah waɗannan su ne suke fatan samun rahmar ubangiji to sai mala ce wa rahmatuhu ismun jami'un li kulli khair idan aka ce rahmar Allah kalmar rahmar Allah yace suna ne da ya kunshi dukkan wani alkhairi duk wani alkhairi yana karkashin kalmar rahmar Allah da yace yarjuna rahmatahu ko ula'ika yarjuna rahmatallahi to rahmar Allah an tambaye ka me ce ce rahmar Allah ka ce dukkan wani alkhairi shi ake nufi da rahmar Allah wa yakhafuna azabahu menene azabar Allah ismun jami'un li kulli sharri suna ne da ya kunshi dukkan wani sharri dukkan wani abin da zuciya ko dan adam zai wahala zai azabtu wannan shine azabar tashi sai ibn taymiya ce wa darur rahmatil khalisa hiya aljanna gidan rahama tsantsa rahama da babu sofalan azaba a cikinta babu bacin rai ko kadan babu damuwa ka tashi wata rana zuciyarka wato a tulmike ko ka tashi wata rana jikinka yana ciwo kana jin haushin wani wato babu shi a aljanna ko yaushe zaka tashi zuciyarka cike da farin ciki za ka tashi lafiya garau babu wani alamar ciwon jiki ciwon gaɓoɓi babu wannan babu tunanin wani ya ɓata maka jiya ka kwana da damuwa ko ka tashi ka gamu da wani ɓacin rai a ranar babu shi haka aljanna ita ce gidan rahama tsantsa duk abin da yake cikinta duk rayuwar cikinta daga farkonta wato ba za mu ci har ƙarshe ba tun da rayuwar aljanna ba ta da ƙarshe ma'ana gaba ɗayanta rahama ce haka nan wa darul azab al khalisi hiya gidan azaba tsantsatta ita ce wuta wato ita kuma babu maganar wato ko babu wanda zai ce a saka shi wuta kuma ya ji daɗi ba zai yiwu ba duk abin da yake cikin ta na tunda hushin Allah ne ya jawo mutum har Allah ya tashi wuta to babu yadda kuma ya samu abin da zai faranta masa rai a ciki ko kadan wa amma duniya fadarum tizaj amma duniya gida ne na wato wanda aka gauraya na gauraye aka gauraya tsakanin jin daɗi da rashinsa farin ciki da rashinsa rama da azaba saboda ka duk waɗannan duk duk wani abu da zaka samu na jin daɗi to akwai kishiyarsa kuma a duniya haka kuma babu ɗan adam da zai tashi a duniya yana rayuwa a duniya gaba ɗaya rayuwarsa ta zama kawai farin ciki ce duka ba zai damu ba babu shi ba a yi shi batun da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yayi yayi damuwa yayi bakin ciki kamar faɗarsa wa inna ala firashika yama ya ibrahim la mahzununa to idan har annabawa za su gamu da huznu to waye ko ba zai gamu da shi ba wa biyadda ta'inahu min huzni wa huwa kadhib kamar da Allah ya sifanta annabi yaqub alaihi salam wa biyaddat aynahu min al-huzni wa huwa kadhib haka kowa ne zai iya gamuwa da bacin rai zai iya gamuwa da bakin ciki zai iya gamuwa da tashin hankali zai iya gamuwa da samu zai iya gamuwa da rashi zai iya gamuwa da lafiya zai iya gamuwa da rashin ta babu wanda zai kubuta daga waɗannan to duniya an gauraya abin ne akwai daɗin akwai kuma rashin sa kuma kowa na iya na iya samu wannan ya samu wannan ba za ta zama abu ɗaya ne gaba ɗaya kake cikin sa ko da yaushe ba sabanin aljanna sabanin wuta farraja'u wa in ta'allaqa bi dukhulil janna fal jannatu ismun jami'un li kulli na'im to aka ce fata fata din nan koda yana da alaka da shiga aljanna fatar samun ramar Allah wato samun shiga aljanna to mecece aljanna hmm. malam sai ya baka abin kuli yace aljanna suna ne da ya kunshi dukkan wata ni'ima da duk wata ni'ima da kake kwakwalwarka za ta hararo tunaninka zai hango to akwai ta aljanna ka gama tunaninka ka gama lalibe laliben ka a ka dukkan wani abin da sunan shi ni'ima to akwai shi aljanna saboda ka in an ce menene aljanna ka ce suna ne da ya kunshi dukkan wata ni'ima wa a'lahu an-nazaru ila Allah mafi kororuwar ni'ima kuma ta aljanna shine ganin fuskar ubangiji ganin Allah wannan tace mafi kororuwar ni'ima da take cikin gidan aljanna kama fi sahihi kamar yadda zafi fi sahih a cikin sahih littafin sahih muslim حديث ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صحيب صحيب الرومي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويدخلنا الجنة وينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم gama إذا الجنة Kowa شقاء الجنة هو يجي جدنسا ya huta daga wahalhalu na hisabi sai kuma su jibe ya kuwa yana ya kuwa ya ku yan aljanna akwai wani alkawari da ubangiji ya muku yana so ya cika muku shi ya ku yan aljanna su ji ana ta ku ana ta shela sai su rude su kasa fahimtar wani alkawari kuma ba magana shiga aljanna ba ce, akwai kuma wani abu daban bayan shiga aljanna kuma a lahira sai ya kulu da mahuwa menene shi kuma ya wato faranta fuskokinmu lokacin da aka zo mahshar arna da munafukai da makiya Allah sun tashi fuskokin su baka kikirin ko kuma namu sun tashi da haske da Allah ce wa mata biyar wujuhun wa taswaddu wujuh to ubangiji ya sa fuskokin mu sun zan farare kal har ma na bakaken sun zama farare kal waɗanda ko makiya Allah ne ubangiji ya maida fuskokin su irin har ma na fararen suka ce ba ya maida fuskokin mu farare ba wa yusaqqil mawazinana ya nauya ya ma'aulan mu na lada wa yudkhil aljanna ya kuma shigar da mu aljanna ya kuma tseratar da mu daga azabar wuta to me kuma ya rage qala fayakshifu hijab sai ubangiji ya kwaranye hijabi shamaki da ke tsakanin su da shi fayanzuruna ilayhi sai su ganshi fama a'tahum shay'an ahabba ilayhim min an-nazari ilayhi ubangiji bai ba su wani abu ba da za su fi so su fi jin daɗin sa su fi hore masa kamar ganin sa to ganin Allah ya fi komai sai fa Allah ce wa ridwanun min Allah akbar ubangiji ya yarda da kai har ka ganshi wallahi ya fi komai girma ya fi dukkan wata ni'ima da aljanna ta kunsa saboda haka kaga ashe ganin Allah yana ɗaya daga cikin ni'imomin aljanna din saboda haka idan mu'mini ya ce ya ubangiji ka bani aljanna kada a fahimci yana nufin kawai ciye-ciye da tanɗe da lashe-lashe da guje-guje kawai yake bukata aljanna da yan tsuntsaye a'a lokacin da ka ce ya ubangiji ka bani aljanna kana nufin ni'imomin da ta kunsa kuma mafi ƙororon ni'ima aljanna shine ganin Allah yace wa hiya ziyada wannan ita ce ziyada din lillazina ahsanul husna wa ziyada da ubangiji ya waɗanda suka kyautata a nan duniya suna da sakamako mafi kyau wanda ya fi aikin su kyau wa ziyada da kuma ƙari da turiya akan wannan sakamakon ma'ana suna da aljanna da kuma ƙari akan shiga aljanna ɗin ni'imar ganin Allah kamar da Allah ce lahum fiha ma yasha'un wa ladaina mazid a cikin ta za a ba su duk abin da suke sha'awa suke so kuma muna da kari akan wannan ne ganin Allah ومن هنا يتبين الجواب لاشتباه في قول من قال ما عبدتك شوكا الى جنتك ولا خوفا من نارك وانما عبدتك شوكا الى رؤيتك فان هذا الكائن بل هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل بمسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع بنشر رؤية الله كما يقوله طائفة من المتفكعة فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بمخلوقات ولهذا قال بعض من ذلك من المشايخ لما سمع قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال فأين من يريد الله وقال وقال آخر في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال إذا كانت النفوس والأموال للجنة فأين النذر إليه وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النذر وتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النذر إلى وجه الله وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص وكذلك أهل النار فإنهم مرجوزون عن ربهم يدخلون النار مع أن إلى هذا الكون إذا كان عارفا بما يقول فإنما تصدق أنك لو لم تخلق نارا أو لم تخلق جنة لكان يجب أن توبت ويجب ذلك للتمتع بالتكون إليك والنذر إليك ومقصوده بالجنة هنا مما يتمتع فيه مما يتمتع فيه المخلوق to malam yana wannan bayani ne don ya kai ga cimma wata gaba ta yin gyara ga wasu masu kuskure da mummunar fahimta dangane da aljanna akwai waɗanda suka yi mummunar fahimta dangane da aljanna wasu watakila da kyakkyawar manufa amma kuma Allah bai dacar da su ba kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya ce kam min muridin lil khairi lam yusib yawa akwai wanda zai nufi alkhairi amma ya kasa dacewa da shi akwai ire-iren waɗanda ba wai da gayya suka faɗi maganar tasu ba sun faɗe da kitaniya amma kuma ba gaskiya ba ce ba daidai ba ne kuskure ce sun yi mummunan fahimta sun yi kure wajen fahimta bisa kuran nan suka gina maganar su akwai kuma wanda watakila da gayya suna sani don su saba wa Allah su fata mummunan rai yasa suka faɗa abin da suka faɗa to dangane da da wannan ne ibnu taymiya bayan ya gaya maka me ake nufi da aljanna aljanna ismun jami'un li kulli ni'im dukkan wata ni'ima ita ce aljanna mafi wani ni'ima kuma an-nazaru ila Allah ta'ala kaga ashe duba ko ganin Allah wani abu ne wanda yana cikin ni'imomin aljanna sai ya ce to in ka fahimci haka wa min huna yatabayyanu zawaru ishtibahi fi qawli man kala tanan ne wato rudani da rikicewar fahimta ta faɗar maganar magana da yake cewa ma abattuka shauqan ila jannatika wala khawfan min narika wa inna ma abattuka shauqan ila ru'yatika ban bauta maka ba dan shauki bege zuwa ga aljannarka haka nan ban bauta maka ba dan tsoron ka na bauta maka ne dan bege zuwa ga ganinka to in ka fahimci waccan magana za ka gane cewa wannan rudu ne magana cewa wacce take bisa kuskure aka gina ta wannan magana magana ce da ake jingina ta zuwa ga rabi'atul adawiyya wata mata da ta rayu a basra a cikin karni na biyu wacce ta shahara da zuhudu da ibada da yawan koke-koke so tana da wasu maganganu waɗanda ta yi su amma ba daidai ba ne wasu kuma watakila an yi ta jingina mata ne an yi ta faɗa ana cewa ita faɗa kuma ba ta faɗa din ba don akwai irin wannan da yawa kamar yadda muka sha faɗa a tarihin wasu salihan bayan Allah an rika jingina musu magana ba da ba su faɗa ba wasu kuma saboda jahilci da rashin fahimta ya saka sun faɗi maganar wasu suka gina aƙida akan maganar wanda kuma kuskure ce ba daidai ba ce ita abinda suke nunawa shine kawai ka yi shauƙin ubangiji ka yi begensa don shi ne ubangiji kawai kada ka yi ji tsoron wutarsa kada ka so kada ka so wato aljannarsa kada ka nufi wannan kada ka nufi wannan kawai ka nufi Allah shi kadai nufar Allah ba zai yiwu ba kuma ka nufi wani abu nashi kada ka nufi aljanna ko ka nufi tseratarwa daga wuta in kai haka to ka bar Allah wanda ya saba wa san da kake wa Allah wannan mummunar fahimta ce mummunar abin aqida ce wanda a wancan lokaci akwai mu'tazilawa da suka fito suna yaƙi da aqida ta musulmi wanda har ta kai su ga kore ganin Allah suka ce ba za a ga Allah ba su kuma waɗannan ta wani bangare su kuma sai suka mai da ganin Allah shi ne komai har suka kore wasu abubuwa wanda annabawa duka suka zo da su suka ɗauki abubuwan da annabawa suka zo da su a matsayin kuskure wanda dukkanin hanyoyin guda biyu bata ne kuskure ne bai kamata musulmi a ganshi a waccan hanyar ba ta mu'tazila ko a ganshi a hanyar irin su rabi'atul adawiya masu irin wannan magana rabi'atul adawiya akwai sabani akan shekarar da ta mutu wasu su ce 135 wasu ce 180 kamar da a biya faɗa wasu ce 185 ala ayyatu halin dai ta rayu a basra a cikin karni na biyu lokacin da suwasin ibnu abba da amr ibnu ubayd shugabannin mu'tazilawa suke cin karansu ba babbaka a wannan lokacin ita ma ta bayyana wacce ita ce ta assasa wannan hanya ta al-ishqul ilahi wanda asalinsa asalin abin wato daga addinin mutanen indiya ne da addinin buziya kusan su suka kawo wannan su aka sani da shi kafin zuwa musulunci mutum ya kaurace wa dukkan wani abin da Allah ya ya ni'imta dan adam da shi ya zaɓi azabtar da kansa da wahalar da kansa ya shiga daji ya daina zama cikin jama'a ya daina sa sutura masu kyau masu kanshi ya zauna cikin datti ya daina cin abinci sai dai ganyayyaki yana yawo cikin dabbobin dawa yana rayuwa da su akan wai wannan shi zai sa ya samu haduwa ruhin sai ya samu haduwa da ruhul kulli ruhul kulli kuma shine ubangiji wai ya guje wa at-tanasukhul mustamir domin a gurin su suna ganin dan adam wato idan ya yi wa Allah da'a ta wannan hanyar da suke riyawa ta hanyar ya azabtar da kansa ya wahalar da kansa ya jika ta kansa ya zama baya amfani da wata ni'ima da ubangiji ya hore wa dan adam ya shiga daji ya kaurace wa jama'a ya yi ta wahala ya ta wahala har ya mutu idan har bai yi wa Allah irin wannan ba ya zaura a cikin mutane ya ce sha ya kwanta ya bacci ubangiji ya yi hushi da shi to in ya mutu sai a sake dawo da shi duniya amma za a dawo da shi watakila cikin wata rayuwa kuma wulakantacciya ko a dawo da shi a matsayin jaki ko a dawo da shi a matsayin biri ko a dawo da shi a matsayin wani mai cuta haka ko kuturu ko wani abu da irin wannan sun ce wannan ita ce azabar wanda a tanasukhul mustamir saboda haka su a gurin su dan adam in dai har bai yi aikin da zai zama shi ma ya haɗe sun zama ɗaya da Allah ba to sake dawowa kuma zai to dan gudun kada a sake dawo da shi to sai shiga jeji ya rika yin wannan abubuwan na hauka da rashin hankali da tunanin cewa in yayi haka to shi zai riga ya samu promotion na har abada to wannan aqidar ita ce ta sadado ta sadado ta shiga cikin musulmi wasu ka rungume ta suna kale wasu ba sani ba aka rika nuna maka ka rika yin ibada kamar kamar wato kamar ranka zai fita a sa mutum a daki a kulle shi a bashi wasu riddai yayi ta yi ba ci ba ba sha mutane baya hira da mutane mutane ba sa hira da shi sai da a dinga dallo masa tocilan mai ba ta uku haka aka rika yi wa mutane wasu ka rika hauka cewa wai ya samu usuli ma'ana ya samu shi ma ya ga Allah ya zama Allah to kaga ba bambanci tsakanin wancan aqidar da wannan amma wannan an sa mata rigar musulunci waccan kuma hindusiya addinin hindu ne ko kuma buziya addinin buza ne to ta haka suka sadado suka suka shigo cikin musulunci jahilai su suke ganin wani abin kirki ne wato kayi wa Allah bajinta gashi har ka azabtar da kanka ka wahalar da kanka saboda shi wanda kuma hanya ce ta shedan ba hanya ce ta Allah da manzansa ba ba hanya ce ta annabawa ba hanya annabawa babu azabtar da kai da gangan inna Allah la ghaniyun an ta'zili hada nafsuhu haka annabi ya ga ba ya ga ya ga ba wani wani da yake shi shi a kafa zai tafi haji shi ba zai hau abin hawa da ake hawa a tafi haji ba ba zai hau raƙumi ko doki ba shi a kas zai tafi wai saboda ladan shi na kowa ya wahala Allah annabi ya ce ka ce ya hau abin hawa a tafi da shi ya hau Allah baya baya buƙatar azabtar da kansa da zai me Allah zai buƙata a cikin ka sha wahala ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum menene ubangiji zai ya ji daɗi dan kai azabtar da kanka babu buƙatar wannan ba a buƙatar wannan kwata kwata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum washi Abu Isra'il sai cikin rana sai ce wannan fa kace wannan ai Abu Isra'il ne ya yi alwashin cewa zai yi azumi ba zai fasa ba ba ranar da zai sha sannan kuma zai tsaya a cikin rana ba zai zauna inuwa ba annabi yake ku gaya wa abu isra'ila ya je rana ya zauna kuma ya azumi ya aji azumi ya je inuwa ya zauna kuma ya yi magana da mutane dan ya alwashin ba ma zai yi magana da kowa ba ce kuma a yi magana da shi a tattauna da shi kaga ashe da a ce wahalar da kai wani abu ne da musulunci yake so annabi sai sai zuga shi ya jinjina masa to haka ake son mutane shi nazara al an ya suma wala yufqir ولا يتكلم ولا يقعد ولا يستدل zai yi azumi ba zai sha ba ba zai zauna ba ba zai yi magana ba ba zai shiga inuwa ba annabi ya ce duk ku gaya masa yi abubuwa to ubangiji baya buƙatar wannan wahalar da kan da mutum zai to su sura bi'atul adawiya wanda an ce ita ce ta fara fito da wannan aqida ta al-ishqul ilahi wanda wasu suka dauke ta suka yi ta mata ainihin abin nan suka yi ta mata rata har ta koma hululu ta koma ittihad cewa su suna bautawa Allah dan zatinsa kawai ba ruwansu da azabarsa ba ruwansu har wani ya ce ni in za ka sa ni wuta amma kana da yarda da ni ba zan damu ba ka yarda da ni ka sa ni wuta wannan maganar ibnu tabiya ce ta wannan tukkar warwara ce kaga ai wanda ya yarda da kai yake zaka kuma ya saka wuta in ya yarda da kai ba abin da zai sa saka wuta in ba ya saka wuta to bai da kai ba kuma ka ce wai zaka iya jure wuta ko wutar duniya zaka iya jure mata bare ta lahira ka ce kai la ubali wai bai damu ba a sa shi wuta inda an yarda shi a da a sa shi shi bai damu ba kaga samnun al-misri lokacin da yayi wa Allah irin wannan gatsali ya fito ya ce a idan har zai samu yarda Allah Allah in za ka yarda da ni walaita li fi siwaka hazzun fa kaifa ma shi ita fabtalini ce ni ba na bukatar kamai sai zatinka da ka ga yadda ka so jarraba ta ka jarrabe ni a zauna a gatsali ne kake Allah duk Allah dai da kake so ka jarraba ni ka jarraba ni ni kai kawai nake nufi sai Allah ya jarrabe shi ya datse masa fitsarinsa wannan kawai aka yi masa sai gashi yana yawo yana kururuwa ya haukace a gari yana bin makarantun allo yana ku yi wa ku addu'a ya yi wa Allah gatsari ku yi masa addu'a Allah ya shi lafiya yau da ole an kumul kazzab haka yake kiran kansa ku yi babanku makaryacin babanku ku yi masa addu'a ya yi wa Allah gatsali da Allah dan jaraba shi ya sake shi kuma kaga ai ba zai sake faɗa ba to wanda ba zai iya jurewa rike fitsari ba kuma yake zai rike jurewa jahannama a je ba shi ciki haka ai ba to shi yasa Allah nan Ibn Taymiyyah yake cewa akwai rudewa a ce zaka bauta wa Allah amma baka san azabarsa baka tsoron azabarsa baka kuma fatan ni'imarsa sannan ba ba haka ai annabawa suka yi ba annabawa duka suna fatan samun ramar ubangiji suna kuma tsoron azabarsa haka Allah sifanta innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in ubangiji haka ya sifanta su yusari'una fil khairat gaggawa suke wajen aikin alkhairi kuma suna bauta mana ragaban da kwaɗayin abin da muke da shi wa rahaban kuma suna tsorace da azaban haka Allah ya sifanta su alqur'ani cike yake da sifanta mu'minai cewa suna son abin da Allah ya tanada na ni'ima ya sifanta su da wannan inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم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 أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين آمنوا وهاجروا وجاه والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله لأكفرن عنهم سيئاتي ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب kaga ubangiji madaukakin sarki da ya yabe su sai ya faɗi me suka yi suka cancanci yabo addu'a suka riƙa yi ya ubangiji mun yi imani ka كذا مش kada mu ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فنجي يا بمؤمنين قليل sabanin waɗanda ba mai ba da duniya kawai suke nema duniyar ma ba mai kyau ba kawai a ba su duniya ido rufe in dai zai samu ta kowace hanya ce wani ce shi dai ya samu ya yi kuɗi ta kowace hanya in yayi yasu ba su ne waɗannan atina fi duniya babu magana hasana atina fi duniya ba ma zai roki lahira ba ma lahu fil akhirati min khala kamar wanda ya ce shi a roƙa masa duniya kada a roƙa masa aljanna shi dan ya tabbata wannan zai samu tun daga shi ya zo umara ce ba da matsala nan amma a roƙa masa ya samu kuɗi wa ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ta to minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana sannan wa qina azaban nar shi to waɗannan suke da rabo gwaggwabar rabo daga abin da suka tsoruta ayyukan da suka yi a nan duniya ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Anas ce. addu'ar da yafi kenan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban ko a dawafi duk sanda yazo yazo ruknul yamani kafin ya karasa hajarul aswad dan wannan eh, abin da yake tawaye ta duk sa'i duk dawafi in yazo nan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban akwai na kasa kenan akwai tawaya cikin ibadar annabi ko san Allah da yake masa babu kuma ka ce kana son mutum amma baka tsoron fushinsa baka tsoron azabarsa kana son sa baka baka sha'awar rahama wani irin so ne wannan so ne la yutasawwar ba zai surantu ba to shine ibnu taymiya yace saboda ba su fahimci me ake nufi da aljanna sun fahimci aljanna a ci a sha a sa sutura a nemi mata a yi bacci a ji saututtuka masu daɗi sun fahimci kawai jin daɗi da wasu halittu da ubangiji ya aljanna su ne kawai aljanna ba su farki cewa ganin Allah ba yana cikin aljanna ni'imomin aljanna sai ya zama da suke ganin in ka ce kana son aljanna kawai kamar ka ce baka son ganin Allah ko baka roki Allah ganin sa ba ibnu ya ce to kaga wannan mummunan fahimta ce da sun fahimci aljanna ismun jami'un li kulli na'im wa a'lahu an-nazaru ila Allah ta'ala da sun da ta wannan fahimtar ba za su yi wannan farafafiyar ba ba za su yi ta ba suka ce ma abattuka shauqan ila jannatika wala khawfan min narika wa inna ma abattuka shauƙan ila ru'yatika ban bauta maka ban bauta maka ba in ji ta shauqan ila jannatika dan ina shauƙi zuwa ga aljannaka ba dan wannan ba wala khawfan min narika ban bauta maka ba dan ina tsoron wutarka inna ma abattuka shauƙan ila ru'yatika na bauta maka ne dan ina son ganinka fa inna hadha alqa'id ibn tayyib ce mai wannan magana zanna huwa wa man ahu shi da waɗanda suka bi bayansa suka bara masa baya amma anin su annal jannata la yadkhulu fi musammaha illa al-aklu wash-shurbu wal-libasu wan-nikahu was-sama'u wa lahu dhalika tsammanin su in an ce aljanna kawai ana nufin ci da sha da tufafi da aure da abun da yake na sauraron saututtuka masu daɗi da ire-iren wannan mai bafi ta bil makhluqat na abin da yake jin daɗi ne da wasu halittu da ubangiji ya aljanna sun zaki wannan shi ake nufi da aljanna ba su zaci cewa ganin Allah kan ba yana cikin ni'imomin aljanna ba ba su zaci haka ba kama ko ala ka man yunkiru ru'yata Allah min al kamar yadda waɗanda suke inkarin ganin Allah daga mabiya Ja'am ibn Safwan waɗanda ba su yadda ana ganin Allah ba su ma suke da muwafaka suka dace da shi akan wannan fahimtar su ma a gurin su aljanna babu ganin Allah aw man yuqirru biha ko wanda ya yadda ana ganin Allah amma yaz'umu annahu la tamattu fi nafsi ru'yati Allah ba wani jin dadi da za a ji dan an ga Allah tare da cewa cikin addu'a da yana roƙon ganin Allah wala zatal nazari ila wajhi da jin dadi jin dadin da yake cikin ganinka gashi kuma annabi yana cewa ma a'tahum shay'an ahabba ilayhim min an-nazari ilayhi ba abinda Allah ya ba dan aljanna da suka fi so kamar ganinsa to kaga a ce babu jin daɗi a cikin ganin nasu. to duk waɗannan sun yi muwafaka da juna wajen cewa aljanna kawai jin daɗi ne da wasu abubuwa da Allah ya halitta ba a ganin Allah baya ciki kaga wannan kuskure ne فهؤلاء na على أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيها إلا التمسك In aka ce aljanna ko aka ce lahira abinda suke fahimta kawai shine jin daɗi da wasu halittu da ubangiji yayi zuwa aljanna ba sa fahimtar cewa ganin Allah yana ciki wani hada kala ba'du man ghalifa min al saboda haka wasu daga cikin shehunai waɗanda ake jingina su da zuhudu da ibada suka yi kuskure kamar yadda wani daga cikin su yayi kuskure lamma sami'a qawluhu ta'ala lokacin da ya ji faɗar Allah ana karatun Qur'ani aka ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah wannan aya ta zo cikin suratu Ali Imran ayar da ta yi magana akan sahabbai a yakin Uhudu lokacin da annabi ya ce wasu sahabbai ku tsaya anan kada ku bar wannan guri kada ku bar wannan gurin har sai umarni ya zo muku daga waje na cewa ku bar wannan guri amma lokacin da suka ga an baza makafirai an karya su an ci karfin su sai ce ya musu wasu wasu cewa to ai mun zama da kuke yi shine zaman dako tunda yanzu gashi an ci nasara kawai kuma ku fita ku je ku kwashi ganima sai yan tsirare ne kamar mutum ba su mutum goma ba da shugabansu su kaɗai suka yadda suka tsaya akan cewa ba za su bar gurin batun da maza ce ko me ya faru wanda lokacin Khalid ibn Walid bai musulunta ba ya sa sadado dama yana kusa da dutsen da ya ga haka shi da irin rundunarsa sai suka taho suka kashe waɗannan goman suka kuma kullo musulmi ta baya sai kawai musulmi suka ji ana tarar suna kwasar ganiwa sai suka je tara to kaga sai guri ya harkice kuma ta ina waɗannan kuma su kuma waɗancan da suka bada baya da suka gudu da suka ji cewa ana taron musulmi suna ihu sai suka juyo sai aka musulmi kofar rago wanda wanda ya ji aka kashe musulmi ba nan saba'in shine dalilin da yasa ake ganin yakin badar wato an kara amma ba a samu wato an yi jina-jina ne kawai duka bangarorin biyu to wannan shine Allah yake ba mu labari wala qad sadaqakum Allah wa'adahu iz tahsunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ubangiji ya ce hakika alkawarin da ubangiji ya yi muku na ba nasara ya gaggata muku shi lokacin da kuka biye su kuna ta kuna ta kashe har sai lokacin da kuka sassaba wasu suka ce a tsaya wasu suka ce a tafi wata na za fi da kuka rika jayayya game da umarnin da manzo ya bayar na cewa a tsaya ka a tafi wasu suka ce a tafi wasu suka ce a tsaya wa asaitum kuka saba wa umarnin manzo Allah min ba'di ma arakum masibun ba Allah ya fara ya nuna muku abin da kuke so na nasara sai ce minkum man yuridu dunya daga cikin ku akwai waɗanda duniya suke so wato ganima wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda lahira suke so yasa suke tafiya suka tsaya har aka zo aka kashe su wannan bawan Allah da yaji ana karanta wannan aya an ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai mai nufin duniya daga cikin ku akwai mai nufin lahira sai ihu yace fa aina man yuridu Allah to wa kuma ke nufin Allah kenan ma'ana babu daga mai san duniya sai mai san lahira to ina mai san Allah kuma to kaga shi abun sa man yuridu al-akhirah din nan babu Allah a ciki anan fa sahabbai ne manya sahabbai ne manya ake gaya musu wannan magana waɗanda suka je yakin yakin Uhud sabiqun al-awwaluna bane a gurin aka ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah amma shibli shi ne wannan maganar ana ce da Ja'far ibn Yusuf Shibli ya rayu karni na ya rasu shekarar hijira 335 334 cikin karni na hudu shi yana ganin ya fi waɗannan san Allah yaya za a yi idan har san Allah ɗin shi ne abin da yake gani ya za a yi ya fi waɗannan ya za a yi ya fi waɗannan waɗanda su ne afdalu isabatin ala al ard a lokacin babu jama'ar da ta kai su daraja da falala a doron ƙasa sannan ya rika ganin cewa shi ya fi su tsantsanta soyayya ga Allah ya fi su tsantsanta irada ga Allah wannan kuskure ne shi yasa ibnu taymiya a cikin kitabul istiqama da ya kawo wannan yake cewa shibili rahimahullahu ya ji wani mai karatu yana karanta minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah sai ihu yace fa ai aina bal yuridullah to cikin su ina mai nufin Allah kuma ibnu taymiya yace to shi zamu zamu zamu yabe shi da cewa shi yana yana nufin Allah din amma kuma yayi kuskure wajen fahimtar cewa su da suka nufi lahira ba Allah suka nufa ba da ce man yuridul akhirah shi yana kama ba a nufi Allah bai ci to ne yayi kuskure mun ji shi yana nufin Allah kuma wannan abin a yaba masa ne to amma kuma ya yi kuskure da ya zaci cewa man yuridu al-akhirah la yuridu Allah wannan ya yi kuskure ce wannan aya ta sauka game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam allazina kanu ma'ahu fi uhud sa da suke tare da shi a uhud gare su wannan aya ta sauka wa hum afdalul khalqi wanda a lokacin ba babu wanda ya kai su annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai gaba da su a lokacin a doran kasa babu kuma wani su sai sahabbansa ibn tayyib ce fa in lam yuridullah in har waɗannan ba su yi nufi Allah ba afa yuridullah man huwa dunahum kashibli wa amsali in waɗannan ba su nufi Allah ba akwai kuma wanda zai nufi Allah kamar su shibli da sauransu in da waɗannan ba su nufi Allah ba to ba kuma wanda zai nufi Allah saboda haka ibn qayyim yace abun mataki uku ne akwai wanda yake la yuridu Allah wa la yuridu ma inda Allah kaga waɗannan su ne kafirai tsantsa ciki da waje ba sa san ba sa nufin Allah ba sa nufin abin da yake wajensa ba sa nufin Allah kuma ba sa nufin abin da yake gurin Allah ma'ana sakamakon sa sannan kaso na biyu kaso hudu ne yace kaso na biyu su ne waɗanda man yuriduna Allah wa yuriduna ma inda Allah suna nufin Allah kuma suna nufin abin da yake wajensa suna san Allah kuma suna san ni'imarsa ce waɗannan su ne dukkanin annabawa da manzani da muminai salihai sannan man yuridu ma inda Allah wala yuridu Allah masu son su ji daɗi su samu abin da Allah ya amma ba za su yi wa Allah abin nan ba ba za su yi wa Allah da'a ba sannan su ne munafukai suna su samu gara ba amma ba su shigo cikin a yi da'a da su ba sai kuma waɗanda su suke ta yuridun Allah wa la yuridun ma inda Allah su ne irin su adawiyya irin su shibli su suna nufin Allah amma ba sa nufin abin da yake gurin sa domin su a tsammanin su in sun nufi Allah kuma sun nufi abin da yake gurin sa sun yi shirka har da cewa gashi annaba don haka aka aka sifanta su duk sun yi addu'a sun roki Allah rahamarsa sun kuma ji tsoron azabar Allah wa akhar wani kuma da ya ji ana karanta faɗar Allah ta'ala inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna lalle Allah ya sayi rayukan mu'minai da dukiyoyinsu akan zai basu sakamakon aljanna Bangiji ya faɗi wannan a cikin suratul tauba da ya ji ana karanta wannan kala sai cewa fa idza kanatun nufusu wal amwalu bil janna fa aina nazaru ilai idan har za su ba da rayukansu da dukiyoyinsu a ba su aljanna to ina kuma kallonsa wato ba za a ba su kallonsa ba kenan ba za su gan shi ba kenan abin mamaki shi wannan yana wato ƙoƙarin ya nuna cewa cinikin bai yi ba tunda har sun ba da rayukansu to a ba su ganinsa ba aljanna ba wasu kuma suna wato shine suke cewa wannan wannan ayar sai suke cewa ai tujjarul su bauta abin ne tujjarul ibada ne suna bauta ne dan kamar kamar kasuwanci wato kamar yadda zaka zo wato kasuwa ka kasa kayanka wani ya zo ya saya ya baka ka bashi ba ka da wata alaka da shi ba lalle ne yanzu kana da alaka da shi ta kana san shi ko yana san ka ba ciniki ne kawai kuka yi saura ka ta yi wani arne nema mace alade ba ka baka san shi shi ya ba san keke ba amma dai ya zo ya sai kayan ya ba kuɗi ya sace suka ce to masu bauta Allah dan samu aljanna haka suke sa da Allah sun bauta masa shi kuma ya ba su aljanna babu wani so da ya kunshi tujjarul ibada kaga wannan kuskure ne kuskure ne duba da yadda Allah ya yabe muminai a alqur'ani ya yabe su da cewa suna bauta wa Allah suna fatan ni'imarsa suna kuma tsoron azabarsa tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun ubangiji ya yabe su da wannan ibada suke tukur ba dare ba rana khawfan wa tama'an suna tsoro suna kuma kwaɗayi me suke tsoro azabar Allah me suke kwaɗayi da hamar Allah suna ciyar da abinda rai ba ta san ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun rai ba ta san abinda aka boye musu ba aka tana dan musu na farin ciki ubangiji yana yaban su ne da wannan ubangiji ya buɗa inna ma yu'minu bi ayati bi ayati bi ayatina inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha خروا سجدا ويسبحون بحمد ربهم وهم لا يستغفرون تتجافى جنوبهم ubangiji ya yabe su da cewa waɗannan sune ba suka yi imani da ayar Allah kuma a ce a wai kasuwanci ne kawai kasuwanci ne suke yi to amma maki lokacin da wani yake hujja da wannan wajen cewa waɗannan ba Allah suka nufa ba wani kuma an ce da shi wannan aqida ta ka me hujjarka akai cewa kawai a bautawa Allah ba tare da ana san aljanna ba sai ya ce Allah ne ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum sai tsaya nan sai ki karasa ayar dan in ya karasa ayar ta ruguza shi ba zai ce bi anna lahumul janna ba sai ya tsaya nan ai Allah ne ya sai ranka da dukiyarka kawai a kawai kai baka da komai yanzu a ciki amma ba zai karasa bi anna lahumul janna ba kamar wanda ya ki sallah aka ce me yasa baka sallah ce a baka ji Allah ce wai lil musallina ba bal ya tabbata ga masu sallah da bai zai sallah to ne malam ya ce wa kullu haza duk ya wannan lizannihim anna aljannata la yadkhulu fiha an-nazaru ila Allah ta'ala saboda tsammanin su in aka ce aljanna to ganin Allah baya ciki haka suka yi zato wata hakiku amma magana ta kwarai magana ta gaske annal jannata hiya darul jami'atu li kulli na'im aljanna dai ita ce gida wanda ya tattal dukkan ni'ima wa a'la ma fiha nazaru ila ta'ala kuma mafi kololuwar abin da yake cikin aljanna shine ganin Allah wa huwa minan na'im alladhi yanalu lahu wannan ganin Allah yana daga cikin ni'imar da za su samu wa hum janna suna aljanna kama akhbarat bihi nusus Kamar yadda nasu suka na alqur'ani da hadisi suka zo da shi suka ba da labari wa kadhalika ahlun nar haka nan yan wuta fa innahum mahjubuna an rabbihim su ma ababan tsarewa ne da ganin ubangijin su ba su gan shi ba thumma yadkhuluna nar sannan kuma a shefa su wuta ma anna hadha alqa'ila tare da cewa mai wannan magana idza kana arifan bima yaqul in ya san abin da yake faɗa fa inna ma qasduhu ana ibnu taymiya zai nema masa uzuri ya yi masa maganar sa tawili so yana daga cikin wato insafi na malaman sunna idan maganar ka za ta ɗauki wata ma'ana mai kyau sai a ce to in har ya san me yake faɗa ya kuma san Allah to abin da yake nufi sai a kawo wata ma'ana mai kyau a ce ita yake nufi sai dai mutum ya tibiri ya ce shi mummunar ma'anar yake nufi to kaga ba yadda za ka yi shi ibn taymiya ce annaka law lam takhluq law lam takhluq law lam takhluq naran wa lam takhluq janna la kana yajibu an tawbat wala alla abin da yake nufi Allah ko da baka halicci wuta ba ko da baka halicci aljanna ba da ya zan wajibi dai a bauta maka don ka cancanci bauta wa yajibu zalika litamattu bi taqarrub ilayka wanda yana wajaba don a samu jin dadin kusantarka wan nazari ilayka a samu wato ganinka to kaga wannan ma'ana ce kyakkyawa ce to wataƙila yana nufin Allah ko da baka yi wuta ba ko da baka yi aljanna ba ka cancanta mu bauta maka ka cancanta mu bauta maka dan mu samu ganin ka mu samu kusantar ka amma ba wai ga wutar ga aljannar ce ce baya so ba na suke daukan hadisin inda minan nasi man yujarruna ila aljannati bis salasi sai wai daga mutane annabi ya ce daga cikin mutane akwai wanda ake fuzgar su ana jan su zuwa ga aljanna a cikin sarƙoƙi a ɗaure suka ce to su ne waɗanda suke bauta Allah ba dan aljanna ba na gobe kiyama za a zo a ce su shiga aljanna ce ba za mu shiga ba ku shiga ce ba za mu shiga ba a tura su tirji a tura su tirji karshe a saka musu satari a sa musu sarka a ja su giri sai an shigar da su hadisin sahihi ne amma ba haka yake nufi ba ba haka yake nufi ba abinda duk malamai suka ce abinda hadisin yake nufi akwai waɗanda za a je yaki ba musulmi bane ne a je a ci su da yaki a kamo wasu su ribatattun yaki mata da maza a shigo da su cikin musulmi su zo ba sa san abin haka aka jawo su suka shigo yau da gobe sai su ga can musulunci su yi sha'awa sai su musulunta sai gansa aljanna kaga asali kamar da kamar jawo su aka zo aljannar da sarka don asalin samun dalilin shiga aljanna ta ce wannan sarkar da aka sa musu har aka jawo suka shigo cikin musulmi har suka musulunta wannan kina abin da ake yi amma shi ya dauki abin ya canza shi ya juya shi ya ce a ai waɗannan da suke bautar Allah ne ba dan ko ba su ne za a sa musu sarka a ranar gobe kiyama mala'iku su ta firgar su ana jan a sarka a ranar gobe kiyama duk wanda aka sa masa salatin ai ba ba ba kanta wanda duk aka sawa salatin ai ba ba kanta alqur'ani abin khuzuhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zarwa sab'una zira'an fasluku babu wanda za a sawa salatin aljanna abin kuma ya tafi aljanna da an sa salatin to to wuta za a yi Allah ya sauki saboda haka za mu tsaya a nan kuma wannan zai zama shine darasinmu na ƙarshe a wannan shekara insha Allah sai shekara mai zuwa da fatan Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu lada abinda muka kuskure ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الرحمن الرحيم wanda ya kawo wasu hadisai guda biyu ya ce menene ingancinsu hadisin ɗaya na farko ya ce almulku fi quraish wal qada'u fil ansar wal adhanu wai mulki na quraishawa ne Alkalanci kuma na mutanen madina ne kiran sallah kuma da yan habasha ne wato ethiopia sannan amana kuma tana cikin ƙabila azd kai da kaji dai wannan kai ma ka san haka wannan ƙarya ce zuzurutun ta sannan sai ka wani hadisi an imran ibn husayn kala mata annabi sallallahu alaihi wa yakrahu thalathata ahya saqifan wa bani hanifa wa bani umayya wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana kin kabilu guda uku kabilar saqif da bani hanifa da banu umayya kai da kaji wannan kasan kuma suwaye suka dan shi'a ne wannan hadisin shi'a ne ba ba gaskiya menene ingancin hadisin da yake cewa mun dawo daga karamin yaki zuwa babban yaki sai sahabbai suka ce wane ne babban yaki sai ya ce jihadin zuciya wannan bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi gana ce ta Ibrahim ibn Abi Abla tabi'i ne shi ya faɗi wannan magana cewa mun dawo daga abin nan abin nan jihadi wato jihadin zuciya shine mafi girma sama da jihadin abokan gaba wanda ta fuskar ma'ana yana da kyau domin yaƙi da zuciya ya fi wahala sama da yaƙi da abokan gaba in ka yaƙi zuciyarka to ka gama komai kuma yaƙi da abokan gaban ba zai maka wahala ba amma za ka iya fita ka yaƙi abokan gaba amma baka yaƙi zuciyarka ba shi yasa an fita jihadi wani ya fita saboda kawai a ce masa jari an je an yi jihadin da shi wani ya fita saboda ya ci ganima a samu a samu ganima a raba da shi wani ya fita saboda an ta shi kaga duk waɗannan sun fita sun yi wannan da sunan jihadi sun je an an karambata da su gawa wani wanda har an sassoke shi ba saboda tarar arada da kada ya rika yi har safai suka rika ganin kamar ma ya ya samu rabauta zai mutu shahidi mun zalla ce ba shahidi bane ana zuwa aka same shi an ji an ji masa rauni jina jina aka ce ka ji daɗin ka zaka wuce ya ce ba wanne ya fito da ni fusata na akai ya ma ta kansa to kaga wannan bai iya yakar zuciyarsa ba amma kuma gashi ya fito da yaki da waɗanda suke makiya saboda haka ya kar zuciya yaki da shedan wannan babban aiki ne wanda ya yaki yaki shedan ya yaki zuciyarsa to kuma ba wanda ba zai iya yaka ba duk wani wanda ƙi Allah to zai iya tsayawa a gabansa ya faɗa abin da ya dace ya faɗa masa ba zai kasa jin yin wannan ba amma ba hadisi ba ne maganar wani tabi'i ce me ingancin hadisin da yake cewa idan mutum bai yi zakka ba za a rataye azumin har sai ya bada zakka in ban san ingancin wannan hadisin ba menene bambanci tsakanin wahdatul wujud da wahdatul shuhud wahdatul shuhud shine ya ba abin da kake halatto a zuciyarka sai Allah da kake cewa ashhadu an la ilaha illallah ya zan a lokacin ashhadu din nan kamar kana cewa ba wani wanda nake halartowa da shi a zuciyata nake ganin ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba ya zan abin da duk zaka yi kana halarto da zuciyar Allah a abin a zuciyarka shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu din nan fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan shine shuhud zan ba ba ka yin abu dan wani yana ganin ka ba na ba za ka yi kana bauta Allah kamar shi nan kana ganin shi wa'adatul wujud kuma kun shaji shine waɗanda suke ganin babu samamme sai Allah kaga waɗannan suna ganin kowa Allah ne wannan ce mahaifiyata ta yi min umarni da in saki matata alhali kuma ina santa dan kuwa tana kyautata mu kuma akwai 'ya'ya tsakaninmu shin yaya zan yi zan sake ta koko a zamanin sayyidina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya ga wa ɗansa Abdullahi dan Umar cewa ya saki matarsa har ya zo ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Umar ya ce ya saki matarsa annabi ya ce sake ta kai wa babanka da'a to wasu sai suke hujja da wannan akan cewa iyaye idan sun ce wa mutum ya saki matarsa kawai ya sake ta ko da shekara nawa suka yi ko da bata yi masa laifi ba ko da su ne ma masu laifin idan su ce sake ta kawai sake ta domin ya yi musu biyayya saboda annabi ya ce talliqha wa a abaka ka sake ta kai wa biyayya to a gaskiya wannan kiyasi ne ma kiyasi ne da yake tattare da bambanci ba karami ba tazarar ba karama bace. ce sayyidina umar mutum ne wanda yake mulham muhaddas mutum ne mai tsoron Allah da ya san Allah kuma sannan yakan yi maganganu su yi muwafaka da abin da Allah yake so sautari ya sha faɗa abubuwa kun sha ji ana muwafaka ta Umar ya sha faɗar abubuwa kuma su kasance kamar yadda ya faɗa ya sa cewa a yi kaza kuma Allah ya ce yi abu kasta لو اتخذت يا رسول الله من مقام ابراهيم مصلى الله سوف تتخذوا min makami Ibrahim Musalla. shi ya fara faɗar wannan shawara ya ya Allah abin da ya ya ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da an riki musalla a wajen maqam ibrahim sai Allah ya saukar da ayat ci ku riki wannan guri shi yace ya rasulullahi law hajabta nisa'ak kai wa matanka hijabi wato kai musu kulle kai musu tsari sai ga ayatul hijab ta sauka to sai na Umar yayi wannan da yawa a rayuwarsa da haka annabi yake cewa duk wata al'umma da ta gabata akwai muhaddas akwai wanda ake yi wa ilhami a cikinta to in akwai a cikin wannan al'ummar bai wuce umar don yana da irin wannan to kaga na farko dai ga yadda yake mutum na biyu a falala da tsoron Allah wanda Allah ya sa gaskiya tana gudana akan sa, sannan gashi da wannan matsayi ya ba shafaɗar abubuwa su kasance ka zo kai kiyasin wani a kan wannan na Umar ka ce yadda na Umar zai ce ayi kaza shi ba in ce kawai ayi kaza akwai bambanci tsakanin su ba kaɗan ba sannan abu na biyu iyaye ana musu ɗa'a amma da'ar a da baibaye take da ɗa'ar Allah duk abin da ya zan akwai cutarwa akwai cin zali ba a musu da'a akai mahaifiyarka ko mahaifinka ta ce ka kori ɗanka mai maka biyayya daga gida ka kore shi ko ka dake shi ko kawai ka ce ka zalunci makocinka ko ku bata da shi ku daina magana ba ta da wannan hurumin za ka yi mata biyayya cikin abin da yake biyayya ne ga Allah bai saba wa Allah ba matarka kuna zaune da ita lafiya kun yi ɗaya tsakaninku tana maka biyayya ta ce kawai ka sake ta ba wai laifi ta yi wanda ya cancanci a sake ta ba haka kawai ita ta tsane ta don haka a sake ta wanda sakin nan nata watakila zai jefa rayuwar wannan talika cikin wani hali wanda Allah ne kaɗai ya san iyakarsa zai tarwatsa wannan gidan yara su tashi ba iyayensu tare zai zama musu wani abu a zuciya kuma su ji labarin cewa kawai kakansu ce tace a saki wasu wani abu ne za su tashi da shi na kullata wani irin rashin fahimta za a tashi da shi a cikin wannan zuriyar ba karami ne? a ce kawai an ba wa uwa ko uba wannan damar ya haddasa irin wannan illa a cikin gidan da yake zaune lafiya wannan babu shi a shari'a babu shi wanda zai zo ya ce shi ma a ɗauke shi a matsayin na Umar in ya ce ai ai wannan bai isa ba wani ya ce shi ma yanzu a matsayin na Umar saboda kawai a saka a saka kawai ba yiwu ba in akwai cutarwa gare ta matar ba ta da gaskiya tana yin abin da to ba za ka fifita matarka kan uwarka ba ka ɗauki matakai na kaga ka samar da daidaito tsakaninsu ka samu yadda za ka kyautata mahaifiyar kamar yadda ka kyautawar abin nan ko fiye da ma yadda kake kyauta matarka wannan wani abu ne da ke wajibi a kanka kakka shiga haƙƙinta amma kuma ita ba daidai bane ta shiga haƙƙin wasu ta shiga haƙƙin matarka ko ta shiga haƙƙin ƴaƴanka dan tana mahaifiyarka wannan ita ma Allah bai bata wannan hurumin ba na cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq inna ta'atu fil ma'ruf kadai ana biyayya ne cikin abin da yake ma'ruf shari'a ta zo da shi ta amince masa shari'a bata zo da bawa umar iyaye umarnin su su rika sa su shari'a bata zo da wannan ba baya cikin ma'ruf baya cikin ma'ruf saboda haka ba za a yi wannan kiyasi ba don haka idan har ka tabbata tsakanin mahaifiyarka da matarka babu wato tutarwa matarka ba ta tutar da mahaifiyarka ba ta yi mata abin da bai dace ba ka tabbatar da wannan ka tabbatar da cewa mahaifiyarka a cikin wannan kadiya cikin wannan ishu ba ta da gaskiya kawai kishi take yi da matarka to a nan kai duk hanyoyin da za ka kada mata ka kwantar mata da hankali ka ci gaba da yi mata duk biyayya da ya kamata yi mata amma ba za ka bi ta ba akan cutar da matarka wacce kuka dade kun yi 'ya'ya tsakaninku saboda kawai ta ce ka sake ta ka sake ta wannan babu inda za a samu abin da zai karfafa wannan magana Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya mu gamdakatar waɗanda suke da fata da addu'a ta alkhairi Allah biya musu bukatun su duk na alkhairi abin da yake damun mu Allah madaukakin sarki ya yi mana abubuwan da suke addaba mu a wannan ƙasa ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi mana su duk kuma waɗanda suke da wato niyyar su ga sun sa musulmi cikin damuwa cikin wazannan nan bakin ciki da tashin hankali ya ubangiji kai mana maganin su ya ubangiji kai mana maganin su allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma bihi ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا wa بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين